To jama'a barkanmu da zuwa a kan Lafiyar Radio Ministry, sunana Basiru na samu, ni da ke kawo muku wannan wazi. Jama'a kafin mu fara ina ma roƙo ya fa maka zunubi, ya zara maka bukata, ya bari abin da kake yin duka zama maka lafiya. Kana zauna ni kana yin wani abu ne ina ma roƙo, ya sa maka albarka da si. Allah ya gyara maka bukatanka Allah kuma bude maka zuciya ya bari abin da maganan da muka jinga ya zama muna amfani ina kuma ma'anla roko ina roka Allah ya bude muna zuciya ya ba mu ilimi saboda mu ji maganansa muna wannan roko da sunan yesu kriston amen to da bayan haka za mu karanta littafi daga Matthew chapter 9 sai mu karanta verses 18 to 19. A wurin za mu ji maganan Allah a wurin Yesu Kristo a lokacin da yana cikin yin magana sai akwai wani babban shugaban jama'a ya zo ya yi masa sujida sai ya ce masa kaman annabi da nake maganan a diyana ya mutu yana kwance gida na zo saboda ka bi ni ka zo ka taba shi saboda samu rai wato yesu kristo ya ji haka ya kuwa tashi ya bi wannan su gaba da bayan sun kai haka sun kai wurin nan ga mutane da yawa sun zo suna tare wurin nan to si ni yesu kristo ya ce ma jama'a ya ce kai ku kuka wannan yaro bai mutu ba amma ya kwana da suka ji haka suka yi mai dariya suka ce mutumin da ya mutu ya yani da aka ce bai mutu ba ya kwana to da bayan jama'a ya yi soci sai ya kuwa ya wurin yaron wurin mutumin da ya mutu nan sai ya doke shi da hannu ya ce masa ka tashi to ya kuwa tashi ya kai shi ya ba babanshi. to abin da ya faru ka duka mutanen da ke wurin nan ya zama musu mamashi sun ka ce kowane mutumi ne Allah ya kawo wani mutumin da ke mu a cikinmu ya ji muna toshe ya taimake mu da mu To, ya yi wannan abu saboda dukan mutane su gan irin mutumin da si Yesu Kristo yake, don tambaye ka, to, wa kace Yesu Kristo yake maka? in aka baka yesu kristo me da ka yi da shi menene yesu kristo maka shi me shi wani iri mutumi ne shi so shi yesu kristo ya zo ne saboda ni da kai mu samu rai da bayan mutanen duniya suka zunubi domin saboda a domin kanmu da yi zunubi da allah shi Allah ya kore shi a wannan gonan da yake da shi nan da bayan duka mutane suka zama yan zunubi. Wannan zunubi wanda za ka mutu da zunubin baka ya shiga aljanna, saboda haka Yesu ya zo cikin duniya an kashe shi da zininmu mu samu gafira a wurin Allah. Kafin ka san kowane mutum ni wani irin mutum ne Yesu so akwai waran abubuwa hudu ya kamata ka sani sannan ka <coughs> ce yesu kristo ka san mutum da yesu kristo yake na farko ya kamata ka sani kai kana da zunubi da zunubi aka afe ka da imanka da kenta zunubi take da shi domin duka mu kakanmu ne adamu saboda eh, zunubin kakanmu duka mu mun zama yan zunuba domin a lokacin zunubi satani ya lure shi suka ci yayan itacen da Allah ya ce kai su cin nan Allah ya sulme shi ya ce musu ya kore shi da cikin wannan gwana ya kuwa ce musu da wahala da zufa da mu ci abinci saboda haka duka mu mun gani irin wahalan da muka yi a cikin duniya sannan mu samu abinci a ci wannan na gura muna kaman duka mu mun zama yan zunuba ne da bayan haka sai Allah ya ce mu addimu saboda bin da ka yin ga da mutuwa da kasa kake daka da kasa daka koma dukan waran nan yana gwara muna kamar muna da zunubi da bayan ka sani haka sai ka kuma sani kamar zunubi bai shika alzanna wanda yake da zunubi jahannama da ka shiga si maganan Allah ya gira muna kaman waɗanda suke da zunubi ba su da Allah ba da jahannama domin wurin ba su da aljanna domin wurin ba zunubi mun sani kama muna da zunubi mun kuma sani kama zunubi bai shiga aljanna ko irin wani irin zunubin da kake ciki da ka bari ba ka bari ba ba ka shiga aljanna ba ka yaka zo wurin yesu amma sannan ka bi yesu so ya kamata ka sani saboda zunubi yesu so ya zo duniya ya fabe mu ya ji muna taushe ya yi muna gafira da zunuban da muke da shi to na uku ya kamata ka sani saboda zunubinmu Allah ya kawo shi saboda zunubinmu ya zo ya yi wahala kwarai saboda zunubinmu ya yi gajiya sosai saboda zunubinmu an kashe shi saboda zunubinmu ya tashi saboda zunubinmu yanzu yana hannun Allah yana gaban Allah yana yana tamke mu muka yi addu'a si Yesu suna tamke mu a wannan wuri saboda zunubi ya yi wahala sosai saboda mu abubuwa daban-daban ne ya faru saboda zunubu ni da kai Yesu ya yi waranga duka saboda dukkan mutane su san irin mutumin da yake da shi shi mu ne shi ne za a iya yi muna gafira da zunuban da muke da si wanda bai bi yesu kristo ba manta da aljanna ba ka yaka shiga wannan wuri da jahannama dai na jira ka ne allah kiyaye maka da jahannama abu na hudu ya kamata ko yi yada da yesu kristo ya ce ma Yesu Kristo, Ni na sani dai na da zunubi na sani saboda zunubi ka zo shi ka zuciya na zo ka zama tare da ni, da bayan ka yi wannan addu'a sannan za ka samu gafara a wurin Yesu Kristo. Si Allah ya ba su ikon komin da ke da cikin duniya, da zunubi mu kuma, in ba ka yi wannan addu'a ba Yesu Kristo ba zai maka gafara ba, ba zai karbe ka ba zai baka rai ba. Saboda haka ne ya ce muna ba mai zuwa wurin Allah sai mai shi ya bi ni wurina da kana so ka sika aljanna ya kamata ka sani wannan abubuwa hudu na farko ka sani kaman kai kana da zunubi <clears throat> halinka ya gwara kaman kana da zunubi waɗanda suke da bakin ciki waɗanda suke zagin mutane waɗanda suke zina-zina waɗanda suke karbi matan mutane waranda suke karya masu cuta da barayi da waransu abubuwa da yawansu duka mu yana gura muna kama muna da zunubi da wannan zunubi ba aljanna sai jahannama in kana so ka shiga jahannama ka ta yi abin da kake yi amma ba ka so ka zo wurin yesu zo ka bi yesu so ka zama dan kristiyan ka zo ka bi shi ya baka rai ba haka ba da ka mutu ka shiga jahannama da rayuwanka duka Allah yi maka gafira Allah ciya maka da jahanama zunubi dai ya kai mu jahanama amma aljanna ne namu Allah ya gyara wurin nan saboda waɗanda za su bi Yesu Kiristo duka su samu wurin zama wuri mai kyau wuri mai daɗi suna jin su ji murya su samu wurin su zama to in kana ji na shi ka zo ka bi Yesu Kiristo da ke kuma ka shiga aljanna ba haka ba ba za ka zamu aljanna ka shiga ba so allai bude maka anya allai barke kuma ka sani yesu so kafin kai kafin yesu zama dan kristiyan ya kuma ce muna maganan allah kaman akwai ina saya da gaba na buka wanda zai ji ya bude zuciya zan shi kan zama da mishi sai mai su kuma ya zama da ni da kana in kana jin maganan Allah Yesu Kristo yana bude yana buka zuciyanke kenan ka bure zai shika zama da kai amma ba ka bure ba bai shika ba ba ka samu shi ya zama da kai ba wanda ke ji na yau ni na kau da kake ji na haka ana buka kofanka kenan bure ma yesu kristo ya zo ya shika ya zama da kai ka yi amfani da shi sai shi kuma yi amfani da kai in yana, tare da kai zai gyara maka bukata ne yana tare da kai akwai wurin sabuwar daban-daban yesu zai yi maka da shi yau ni naka wanda ke ji na da roko na ke shiranka bure ma zuciya shi ka zama da shi wani magana adu'an guntun kawai da aka yi ne da zuciya si ni kofan da yake bukan nan kafin ka bure zuciyanka sai dai ka bure da bacinka ka ce masa kamar ni dan adam ne na da zunubi na sani saboda zunubi ka zo na ji magananka saboda haka na bu na bure maka zuciyana shi ka sama tare da ni kuma shi ka rayuwana ran da za ka yi wannan anduwa wannan rana za ka samu gafura wannan rana Allah zai gafa ta zunubin da kake da sin duka da bayan haka ka zama kristiyan kenan kana ji na kana so ka zama kristiyan ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan ni wa ne dan adam ne na da zunubi na sani kuma saboda zunubi ka zo na sani kuma ka zo saboda zunubinmu yau na ji magananka na yi tuba da na duka na bude maka zuciya ina ciranka ne ka shika na ka kuma zuwa na zama tare da ni in zama naka ran da zan mutu in zo wurinka na wannan roko da sunan yesu kristo amen to bayan ka yi wannan addu'a allah ya maka gafira kenan daga yau ka zama kristiyan daga yau sai ka sami wani cecin da ke kusa da wani cecin da ke gara gaskiya wani cecin da ke da kyau sai ka shika wurin ka addu'a a wurin nan to jama'a da ka tambaye ni wani abu nan ba na ne sai ka tambaya 0249251594 0241 sorry 0249 251594 to jama'a assalamu alaikum